nasiha da son wato duk lokacin da aka ce Najeriya da Afirka cewa sai a ciko da yadda Allah babu son wani suka kuskure ne baya da kayan Allah ne mulki amma cewa da yadda Allah can baya kun ce ta kawo a rika sa bismillahi ina mai matukar farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama a wannan daure mai albarka don yin wannan taro da saduwa da matasa da mata da ƙungiyoyi na volunteers daban-daban na wannan muhimmin taro da aka shirya don kara wa juna ilimi da kuma ƙaddamar da shirye-shirye ta zaɓen da ke gaba a jirgin da ke shi ƙanina wanda ya shirya wannan taro wanda kuma mai ba shi shugaban ƙasa mai insha Allah ta ɗaukar shawara kan harkokin matasa fitaccen mutum ne ne na sadu da shi tun ina mako aiki nan a matsayin gwamnati ya zo ofis ina a matsayin shugaban matasa da ƙungiyoyin matasa ga baki ɗaya wanda suke ƙarƙashin wato ƙasashe wanda ƙasar ingila ta mutane kuma sananne ne fitacce ne ga duk abin da ya shafi al'umman matasa da al'umman najeriya da kishin kasa da kishin a al'umma asali ma dai sananne ne ga sarauniyar ingila ta ce shi a gidanta ya ci abinci da ita ɗan kasa ne ma ya ci abinci da ita da al'ummarta kuma ta ji daɗin irin abin da ya ce kan magana matasan afirkiya da mana duniya baki daya to wazirin adamawa a teku ku gane tarihin siyasar wazirin adamawa kuma shugaban mu insha Allah na ƙasa da mu da ke da gaba a teku baya kammaluwa ba tare da kiran sunan marigayi janar shehu musa karduwa kamar yadda tarihin siyasar ibrahim sheba a najeriya a katsina ba ta kabbaluwa sai da ta sai da alhaji umar musa yaduwa turba siyasa kenan fa wannan tafiyar turba take shehu da muhammad ibrahim da a cikin ko a cikin ibrahim ni ne kanin shi ne wa katsinawa wannan siyasar ku sai dai kun yana ba da manta mun zo nan wurin kamfen neman kurku da yarda da amincewa da goyon baya ga talaka kafin a yi zaɓen su jama'a kuma na neman alfarma na delegates cewa a zaɓe a cikin abubakar a ɗauki amana shi dukkan delegates suka ce mana sun ɗauka shi ma mai girma wazirin ita ma ya ce daga amana kuma alhamdulillah aka ji zaɓatar da wani ba su bani kunya ba ba su ba shi kunya ba su ba kansu kunya to yanzu an yi bayani dr ahmad ya yi bayani da kan matakan da suka taho da kuma salon wannan zaɓe mai zuwa shekara wato shi wannan zaɓe ya sha bamban da sallah saboda kullum tana samun ci gaba amma abin da mutane ba sani shirya wannan zaɓen da aka yi shi haka don a kawo da injiniyan shi malamin shi shugaban shi wanda ya kadamar shi marigayi umar musa na bari allah shi kashe ba don shi ke da kwamiti na uwais suka kawo recommendation na ayyuzun wannan kamfanin da ake yi kuma da kowa ya san ya yi magana a kan kuma labarai kan yadda ake gurbata zaɓe kowa ya san magana shi ne ya ce mai badawa na nan allah ba dubara ba ce ko rashin dubara ke da. to kun gani wannan tsari da ya allah ya sa ya samu karbuwa tsarin aka taho aka bada aka fara amfani da wannan da yanzu kuma an tafi an kare kenan zaɓe daga rumfa zai tasiri kamar yadda muka ga ya ce alƙashi da hama ba a rubuta zaɓe a ruwa a bi daji na ta kai police da sata a cire mutum a kuke sha ba ko a canjar kura daga nan yadda aka zai suna kowa ya fita ya tsare rumfarsa Rumfa zaɓe ita ce zaɓe ya yanzu da wani na faruwa kuma matasa da mata dama ku ne bishiri da magen siyasa bishiri da magen zaɓe in ba gishiri ba magi a miya tana ɗanɗanar da yayi salaf kake ce mata ko to duka kuma salaf bane ingantaccen matasa ne da mata zana ta a kada kadara kuma ina da amfani da wannan dama in kira ga ɗaukacin al'umma jihar musamman ku volunteer da ɗaya da ɗaya ku za a yi kai da musamman cewa alfarmani ibrahim shema ne ke nema a ku zaɗi wasu aka kuma ku zaɓi kujerunmu na fili domin ita nasara ƙoƙari ake a sami ta hakullum ni jam'iyya ta amma sai mun tashi tsaye sai mun jajirce sai mun fi da son zuciya da neman biyan bukatar ka shi shugabanci fa ba maganar biyan bukatar kanka ba ce maganar nauyin al'umma ne kake nema a gaba to kuma duk ya sanar da mutum al'umma sai ya yi tunanin aiki don al'umman to kenan mutanen jihar kaduna da ma najeriya baki daya ya kamata mu tashi mu yi abin da zai kama ma najeriya mata mun dai abubuwan da muka taso shi kamar su wuce ba sai na bi su ba da kan ko na mai dukkan gudan ba wanda bai san abin da ya shiga ba ko karamar hukumar shi ko jihar shi ko kasar shi shi to kuma komai ya zo Allah ne ke da ikon kawo shi Allah ne ya kawo wannan jarabawa a kafa da kan Najeriya to kuma su kuma ga roƙonsa mu tashi tsaye mu jajirce mu tabbatar da mun ba da gudunmu a demokradiyya wadda ita ce turbar sa gwamnati ko canja gwamnati saboda haka da wannan takaitaccen bayani suna jima ana bayanai